بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكاهل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكاهل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان amma ba'ad assalamu alaikum yau talata bakwai ga watan bakwai rajab hijira na dubu da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da shidda ga watan biyar 2014 za mu yi karatu na uku a cikin wannan littafi na hamziya a kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya shahi shayarwa ta annai Muhammad sallallahu alaihi wasallama har zuwa ga yaye ne har zuwa ga mai shi da Khadija ta yi da kuma sake Halimatu Sa'diya ta yi radiyallahu anhuma da kuma sake mai san mata shi da aka yi har zuwa lokacin da aka tsage masa kirji mala'iku din nan guda uku da ita namijinta suka ji tsoro suka mai shi shi bayan haka har zuwa ga batun aiko shi din nan inda za mu tashi shi ne bayani akan auren shi da khadija sai radiyallahu anha wanda shi ne baiti na arba'in da tara to shi ne ke cewa wara'atu khadijatun watuqa زهد فيه سجية وحياء وأتاها أن الغمامة والسر فأضلته منهما أفياء وأحاديث أن وعد رسول الله بالبعث كان منه الوفاء shi ne ce wa ra'atku khadijatun khadijatu ta ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wattuka alhali tsoron allah wasu da gudun duniya haya da kunya da jiyatun su ne ɗabi'a biyu ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi a sallallahu alaihi ya ce ya Allah Allahumma fakama kama fassanta halki fa hassin kuluki ya Allah yadda ka kyautata talitta ta ya Allah ka kyautata da dabi'una to Khadija radiyallahu anha ta ga wannan dabi'u da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ataha labari ya zo mata kala kala daga ciki akwai labarin maisara da warakatun naufalin da kuma ɗan uwanta na shayarsuwa da kuma abukiyarta wacce ake ce Nafisa wacce ta aika shi ne cewa ta ha labari ya zo mata annal gaba mata hakika girgije Wasarha da babban ice a fiya'u innoyi minhuma na girgije da babban ice azallatu sun yi ma'anar sallah sallama innuwa wannan daga ciki lokacin da suka tafi ƙasar zuwa kasuwanci sai bahira ya kama hannu a sallah sallama ce wannan ne shugaban talikai kuma manzo ne ga matalicin talikiyoci hada ya fata kullahu rahmatan lil wannan Allah zai aiko shi ya zan rahama ga dukkanin talikiyoci gaba an na kusa gare shi suka ce mishi ya kasan haka ya ce ai lokacin da kuka ɗauka, ko ma'ana kuka zito, ban ga wani icce ba ko wani duci Wace ya faɗi yana mai sajada ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan ga ka'ida wala ni illa li nabiyyin ba za su yi sadada ba sai ga annabi haka na gane shi kuma daga cikin alamu akwai khatami na annabta bayan haka sai ya shirya musu abinci shi hira din nan sannan ko da annabi sallallahu alaihi ta so wani sai ga girgije ta yi masa innuwa lokacin kuma yana zuwa ga itanya sai aka ga iccen wannan inuwa wannan icce ya karkato wurin nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin hadisi da Tirmidhi da Baihaqi da kuma Al-Hakim cikin Al-Mustadrak da kuma Al-Musannaf Al-Musannaf na Ibn Abi Shayba rahmatullahi ala jami' to duk dai wannan labarurruka sun zo mata ga annai Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa ahadis kuma labarurruka masu zo mata daga malaman Yahudu da malaman Nasara masana attaura da Linjila. Cewa anna wa'ada Rasulillahi hakika alƙawalin da aka yi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil ba'ath cewa an aika aiko shi hana min hulwafa alwafa'u cikawa ana ya dokunta minhu ga aiko wani ma'ana lokacin cikawa yayi na aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ta ji haka ne to sanadiyar haka fada'atu sai ta kire shi ila zawaji zuwa tana neman ya aure ta sallallahu alaihi wasallam ta gaya mata cewa na yi kwaɗayi ga aurenka saboda abin da ni gani gare ka kuma ni san shi gare ka a wata riwaya ta aika abokiyarta ana ce mata Nafisa to nan ne da za a auren gaba ɗaya ‘yan uwansa suka hito cikinsu akwai Hamza radiyallahu anhu a lokacin ma kamin Hamza ne ya musulunta kuma lokacin akwai abubakar siddiqu tare da shi haddai suka shiga wurin mahaifinta wailit suka nemi aurenta sai a sabtin din auren ta dai da shugabannin mubar suka zo aka yi ba abu dalibi ya yi ba daga cikin abin da ya ce alhamdulillahi lazi ja'alana min zurriyati ibrahim wa zurri isma'il mun gode ma Allah da ya sanya mu cikin zuriya annabi ibrahim kuma iya na annabi isma'il alaihi salam Hadda inda yake waje lana baitan mahajujan wa haraman aminan waje alana al-hukama kuma mun gode ma Allah da ya sanya muna daki wanda ake hajji da kuma harami amintacce kuma ya sanya mu mu ne ke hukunci ga mutane yace thumma inna ibn akhi hada muhammad ibn abdullah la yuzanu bi rajulin illa rajjaha bihi sannan wannan dan dan dan uwana Muhammadu bin Abdullah ba za a gwada wani mutum da shi ba face annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye wannan mutumin yace ko da yake na da karamci da dukiya to ai an san dukiya innuwa ce mai jayewa sannan al'amani ne wanda shike na karya harkar dukiya yace annabi dai Muhammadu kun san zumuncinsa irin kusancinsa gare mu to don haka ya nemi Khadija bintu Khuwailid kuma ga sadaki na ba su a cikin dukiyata ya ce bayan duk abin gari na faɗa na siffofi ne wallahi nan gaba akwai labari babba gare shi zai su ta dai aka yi wannan aure da sadaki ƙoƙiya goma sha biyu ta zinari da rabin wanda kowace ƙoƙiya dirhami arba'in ne kenan gaba ɗaya za su kama dinari hamsin dinari hamsin kuma kowane dinari zai kama dubu talatin da biyar da wani abu don haka kuɗin kusan sun kama idan aka yi canjin su ga wannan zamani miliyan da dubu ɗari biyar da dubu ishirin da biyar da wani abu sama wannan kuɗin kenan da aka ba wa dinari hamsin wanda umu Habiba sadakinta ma ya wuce haka din domin ita dinari ɗari hudu aka yi da jashi ya yi kusan miliyan goma sha biyu da wani abu. Wannan za ku ji an faɗi miliyoyi saboda kuɗinmu ne yanzu ba su da albarka sai kaga miliyon kamar ba wani abu ba ne. Amma ga zamanin da waɗannan kuɗin ba wasu dogayen kuɗi ba ne amma yanzu ne za ka ji allita ba su kuɗi masu yawa ƙwai. wannan dai yana nuna irin bayani akan aure na annabi Muhammad sallallahu Sallama. sai ci gaba da abubuwan da suka faru bayan an yi aure sai cewa a ataha Jibril jibrilu alaihi salamu ya zo wa atahu ya zo ma alaihi sallallahu fi baitiha a cikin gidan khadija radiyallahu anha wato lokaci yana gogon gida na ibada sai ga jibrilu gani ne na farko dama a ya gane shi su biyu ga siffa ta lokacin da an ka aiko shi ya gane shi da siffa ta cikakka ta lokacin da ya isra'i da mi'raji ya gani jibrilu alaihi salamu da siffa ta cikakka ta ce ta mala'ika to shi ne ce irtiyawu tuntuni da shawara da hangen nesa shi al'irtiyawu wani zindubi ya tabbata ga ma'abuci hankali zai yi tuntuni fil umuri ga dukkanin al'amuran da suke yi don haka Hadija ta yi dogon tunani da haka ta kwara bai gane wani bane ita kanta ba bata gane menene bane sai ta wani abu fa amadar an alhimara sai ta jaye mayaginta dama kan tana bihe sai ta takkure wani gehe don me dare domin ta sani abuwal wahayin mala'iki ne an huwal igima'u ko ko shedan ne in mala'iki ne ba zai tsaya ba idan shedan ne to zai tsaya domin abin da yake nema kenan a kuren ya kai dan shi dinin kuren ya kai matsala ne Khadija ta yi haka domin ta ga me ke faruwa to a lokacin fa jibrilu jibrilu alayhi salamu ya koyo inda kashfi harra'asa lokacin da ta kuren ya kanta fama ada bai dawo ba au idal dawo sai da aka mai da wannan ruhin ma'ana sai da aka mai da dan kwalin sannan ya dawo amma ta tambaye shi cewa ka gan shi da lokacin da ta bude dan kwalin ce bai gan shi ba sai da baya sai ta tambaye shi ta da ta mai da dan kwalin sai ce ga ya can ya dawo shi ne Khadija tun. sai Khadija khadijatu radiyallahu anha sai ta gano annahu haƙiƙa shi wannan abin da ke faruwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama alkanzu taska ce allazi hawalatku wanda dama shi abin da take nema bayan haka kuma wal kimiyahu shine ainihin ilimi wanda shike yana da wuyar samu shi alkimiyahu ilimin da ake gano al'amurra masu kyau kuma a gano mara kyau a cikin wannan ilimi da yawa muna cewa ma ilimin kimiyya to kalima ta kanzi da kimiyya abu ne masu cada kwarai suna da wuyar samu sai aka yi isti'ara akan kanzi da kuma kimiyya akan da wahayi domin babban abu babban lamari shine wahayi cewa Allah ya aiko ka game da kai ne sabon Allah to sai kamanta su da kanzi abu ne mai tsada ga rayuwa abu mai daraja haka kuma kimiyya shine ilimi wanda ake gano abu mai kyau da mara kyau da shi akan istihara to a nan har suka tafi wurin warkatun nofalin ƙarshen ta dai aka yi bayani na aka gano dai cewa wannan mala'iki ne amma ya ce da ina da ƙarfi da na taimaka maka lokacin da mutanen ka za su hishe ka amma ya ke ce awa makurji yanzu za su hishe ni ya gaya masa eh ai wanda ya tura irin abin da ka tura shi za a za su mutane ne za su yi masa kiyayya to anan an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sake ganin Jibril alaihi salam karo na biyu sai ya tafi ta na farko ya ce dassiro ne zammilo ne na biyu kuma sai ce dassiro ne to nan ne yanzu an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama shine ce summa daga bayan haka qaman nabiyyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya da'u yana kiran umaman ga can cikin waccan shedar shine maf'uli yana kiran al'ummomi ushribat wa'anda an garwayar da qulubuhum zukatansu da al-kufra son kahirci fada'ud uddalali ciwo na bata aya'u yana da wuyan magani fihim ga waɗannan kahirrai ɗin. yana ya tsaye yana kiransu ina ilallahi zuwa ga abi Allah wa alhali lokacin najdatun ƙarhi da zarunci wa iba'u da ƙiyawa fil ya tabbata ga kahirci ma'ana a lokacin kahirci ke lokaci amma duk da haka annabi sallallahu sallama ya tashi yana kira wanda suka fara ansa masa khadijatu da abubakar da aliyu da zaidu da bilal da su usmanu da dalha da zubairu da sa'adu da sa'idu da abu ubaida da abdurrahman bin Auf da su ammar da su sumayya da yasir da dai wasu su allah ka yadda da su sai da ya kasance an haka shekara ta shidda da aiko annabi sallallahu sallama ya zan mutum talatin da takwas a tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su dai an musulmi bayan haka Hamza yan musulunta shine na talatin da tara bayan kwana biyu zuwa ku sisir na Umaru yan musulunta shine na arba'in Allah ka yadda da su baki ne to ciwon da ya kahirci lokacin yana da karhi da tsanani kwarai da kiyawa domin sun ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana sihiri sun ce yana waka sun ce yana bokanci sun ce hauka sun ce gatanni ne na farko komi sun faɗa ma annai muhammad sallallahu sallama hamma akwai lokacin yana salla tare da sahabbansa ukubatun nu abi mu'aidin ya taki wuyan annabi sallallahu sallama din ne aza masa wannan mahaifa kamar yadda dai do cikin sahihul bukhari haka dai suka yi taima annabi sallallahu sallama abubuwa da yawa to sai ce mu kan wara aina ayatihi mun ga ayoyi mu'jizoji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul ja al haqq wa zahaqa al babil inna al babil kana zahuqa to shine ce fa hata daina sai muka shirya dan me wa idha al haqq jaa kenan wa idha jaa al haqq idan gaskiya ta taho zalal mira'u sai gardama da jayayya gaba ɗaya sai su jaye wa qul ja al haqq wa zahaqa al babil inna al babil kana zahuqa to sai ce rabbi ya matalici na ai ya rabbi kamar zancen annabi nuhu alaihi salam rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyar innal huda haqiqa shari'a kan ka shari'arka kul innal huda hudallah wa ayatuka ayoyinka nurun wani irin haske ne ta hadiman ta sha'u kana shiryar da wanda kake so biha da wa'annan ayoyin naka a nan kenan Allah na kuma ɓadda wanda yake so idan shaƙawa ta riga ya ga wannan mutumin. Kenan shari'a ta Allah ce, Allah subhanahu wa ta'ala shi ke shiryar da wanda ya so. Don sun yi ta ganin ayoyi amma su ba su amfane su ba, amma mun mun ga ayoyi. Don me su suka ga ayoyi ba su amfane su ba, saboda shaƙawa ta rige ta gabata gare su. don haka ba za su amfane su ba haka kuma wanda shi ko arziki ya gabata gare shi to shi kenan ko ka kaddara ya yi wani abu ba zai cuta masa ba irin sahabbai Allah ka yadda da su sahabbai Allah ya riga shi aljanar duk tarihin da ya nuna suna da wata matsala tarihi ne wanda ba na gaskiya ba don haka ayar Qur'ani za a rika a fita batun tarihin da ya gita ma ayar Al-Qur'ani ne ce kamar aina da yawa mu dinnan muka ga ma laisa ya aqilu abinda bai da hankali qad ulhima an cusa masa ma laisa yulhamul uqala'u abinda duk da masu hankulan ba a cusa musu ba ga kahiran makka sun ki annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ga abraha ya kasance ya taho da niyyar ya roshe ɗakin ka'aba shine zai magana akai domin shi abraha ya gina wata coci babba don ya hana mutane daga hajji don ya ga yadda suke gosilo a wurin hajji to ne sai wanga abu ya kusata sa sai ce lalle zai rushe ɗakin ka'aba a lokacin aika ma najashi amma ba wannan najashi wanda ya lokaci da annabi Muhammad sallallahu alaihi don duk wanda ya hau Ethiopia ana ce masa najashi kamar Roma ana ce masa kaisara ina jin wannan bayani ya gabata ko zai zo to bayan haka a shi wani mutum cikin bani kinana ya ji na ya ji wannan abraha gaba ɗaya sai kwabe wannan coci ɗin da abubuwa na najasa ko da abraha ya zai ce wai wanga aiki to sai aka ce to ai da gani wanda ya wannan aiki ya ji kana faɗin wannan magana to ta dai sai ya shishirye giwa wurin guda goma sha shidda ya hau wata ƙatan ya giya ana ce mata Mahmud ba a taɓa ganin ta ba ƙarshenta ‘yan uwansa kafirai ma suka kama tarbansa a hanya suka ce kanka zoro shi ɗakin ka'aba har ya kashe wasu ga hanya ya kama wasu aka yi masa jagoranci har zuwa ga kusan ɗakin ka'aba amma kuma ya ɗauki raƙumi wurin ɗari biyu na abdulmuɗɗalib Karshen ta abdulmuɗɗalib ya nemi ya bashi raƙumi ya ce na yi mamaki na turo shi ɗakin ka'aba shine alhormarku amma za ka neme ni raƙumi ya ce to raƙun ma ne ana rabbul ibili amma wal baitu lahu rabbun ya ai shi wannan ɗaki yana da mai kare shi to shine lokacin da kai baɗanin muhassirin yayyayi jiwa ta tafi takkiya to shine magana akan haka shine ta iz abal filu sa'ad da giwan nan Mahmudu ya a sahibul fili abinda ma'abuci giwa ya zo aikata shi ne rushe ɗakin Ka'aba. Alhija hankali ne zamansa mutum, wazzaka'u da basirarsa, walan yamfa'i ta amfane shi ba, amma ga giwa abin ya amfane ta. Idan aka yi kudu sai ta tafi, idan an kai arewa ta tafi, idan an kai hanyar Ethiopia, hanyar ah, can Yemen, sai ta tafi inda suka yi to amma da an zo su ɗakin ka'aba sai yiwuwa take tafiya ko ina a nan baɗanin muhassirin na shi ne ake ce baɗanin muhassirin saboda ta tankware ta ƙi tafiya ko ina daga ta hassure ne to lokacin suna cikin haka giwa aka yi ta bugunta hadda duwatsu hadda ƙarfi haka ana ta buga mata don ta tafi sai ta durkushe da an tashe ta in an ka dibi inda ba ɗakin ka'aba sai ta tafi amma da an dibi ɗakin ka'aba sai ta sai ta yi kwancinta ƙarshen ta ana cikin haka sai ga wasu sun tsuntsaye sun hito daga gulbi haka gaba ɗaya suka ta mamake su kowane tsuntsu ya roƙo yula guda uku biyu ga ƙafafunsa guda ga bakinsa gaba ɗaya suka tarwatsa su wasu suka kawo mutuwa ga hanya amma abraha sai da aka bari ya kai yamen ɗin can gari ne gaba ɗaya koma kamar ɗan tsako gabansa gaba ɗaya wace gaba ɗaya mutu mutuwa ta ƙasƙanci to shi shine yake magana a kan haka wanda wannan yana nuna irin daraja da matsayi da ɗaukaka ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sharan fage ne ake gazuwa na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama domin shekarar da aka haife shi kenan awun fili to shi ne zanta ala alamtar tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil huwa fani'a lakum ka asfin ma'kul to shi ne magana akai sannan kuma wal jamadatu to nan kaga giwa ana ganin a wuce mai rai sai ce a ah, to kakka ma mamakin giwa ma'ana ko ka yi mamakin giwa ga wanda ya ta mamaki game da wal jamada to ayyau ga sandararri ma asaha sun yi bayani billazi da abinda al aka bebantar da alfusaha'u masu fasaha an hudar rashin yin bayanin nan to da rari sun yi bayani li ahmada ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda daga ciki annabi sallallahu alaihi ya ce akwai wasu duwatsu da wasu itace waɗanda duk biyo wurinsu sai sun ce assalamu alaika ya rasula ga shi kuma irin tsakkuwa da damo nan da suka shaide shi da kuma lokacin da ya tara su abbas radiyallahu anhu ya musu addu'a ya ce ya Allah yadda na ruhe su Allah ka ruhe su ga wuta a lokacin gaba ɗaya ka cangin ne da dangare masu ka ɗoka suna cewa amin amin amin saboda addu'a annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka duk abubuwa na san darare sai ce wai haka ina tausaya ma mutane Kamar matsayin ya halin ibad dama su larabawa idan abu ya ba su mamaki suna kiransa ko da ba mutum bane ne to ne kuma an yi mamaki ga wanda ya fada cikin halaka amma kuma bai cince fada ga halaka ba domin ga su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a tausayawa da shi wai ha kauni ina tausaya ma mutane da su mutanen nan jafau sun hita batun nabiyan wani irin annabi mai daraja da kiratun ta'zimi ne da ardin cikin ƙasa ta makka kenan wadda bai babu ha damayen wannan ƙasa damu damaye dan ubabbin والضباء دبرين جمع دبين ألفته سني sun yi إيبا كيوا دا النبي محمد صلى الله عليه a cikin wannan ƙasa, tare da kahirran wannan ƙasa ba su bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar wata barewa da aka yi magana wadda mai ita kamata ƙarshenta tana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kama ya rasulullah ƙarshe dai ma'aike ce ma haja tuki menene buƙatar ki ta nuna tana da iyan da za ta yi ta ba nono ta dawo ma'aike ce za ta aikata sifti a wuta ba su nono ta dawo sai ga wannan ya falka wanda ya kama ta sai tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah alaka hajatun kana da buƙata da ita ma'aike ce eh shine ka saki wannan barewa ta tafi zuwa ga ɗiyanta to barewa ta kama a an Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah to wannan kenan duk da wannan hadisi an yi magana a kansa amma dai ga ka'ida hadisi in dai ba maudu'i bane ko yana da da ifanci a wurin fala'ilul amali da kuma a targibu tarhibu ana iya amfani da shi kamar da wannan sananne ne ga masu ilimi na mustalahul asar to ga ya magana dama yi kuma wani ya kawo damo ne yankakke ƙarshen ta damon ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi Wasu wasalau sun hita batun annabi sallallahu alaihi a cikin wannan ƙasa amma jiz'un kututturun da beno wahanna yi bege ilaihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sun kishi amma wa wadda hulgura ba'u baki sun so shi su ne mutanen Madina akharajuhu sun hishe shi min ha daga cikin garin na makka wannan yana nuni ne ga mitin din da su abu jahali suka yi akan cewa za a hidda annai muhammad sallallahu alaihi wasallama a cikin gari a cikin garin makka wanda can ya gabata cewa yau ga da beno na kuka domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana nuni ne ga hadisin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallama haddai ya to dutturin kututturin ya ba kuka ma yake ce wallahi ba don na lizince shi ba da ba zai gushi ba yana kuka har zuwa ranar alkiyama wannan kenan to sun hishe shi min ha daga cikin garin kamar zancen Allah wa idan kurbika allazina kafaru li yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin karshen ta dai Allah ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hita daga wannan gari zuwa garin makka to shine ce zuwa garin madina da makka zuwa madina shine ce akhrajuhu sun yi sheshe min ha daga cikin garin amma wa awahu garun kogo ya tara shi sauri ya ma bil garin nan hamamatun tantabara warqa'u wadda take alfirifi akwai wata tantabara wacce ta tana da siminti-siminti ga jikinta da kuma baki-baki ga jikinta a gehen wuyanta yana walƙiya wadda idan mutum ya zo harami maka da madina zai ga wa'annan to wannan tantabara ɗin muhammadu ta tsare annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ta kiyaye shi ma'ana ta yi escort ta yi bodyguard ga annabi sallallahu sallama yana nuna dai su a cikin wannan kogo ɗin an ce ma yanzu haka wannan tantabarun na harami daga cikin wannan zuriya wannan tantabara ce suka yi albarka wanda ana ce mata kuma hasken madina alfirije wannan tantabara ɗin shi ne ce an kabutun kuma gizo-gizo ka fato ta yi sama da ɗaya sallama binas jihada sakatta ma makiyanda alhamamatul hasda'u wannan tantabara mai yawan gashi kalma alhasda'u isti'ara ce domin ita ya in tana da yawan sansani sai a ce hajaratun hasda'u to sai ar wannan kalma ba tantabara saboda yawan gashinta abin da yake kafato ta isa ma'anar sallallahu alaihi wasallama ma'ana ita eh, wannan tantabara ta yi kwai sannan ita ko ta yi saƙa suka ce a suranta makafiran na aka yi amma hakika ne ba tantabara ba ne ba gizo-gizo ba ne wa khatafa ya ɓoye minhum ga kahirai ala ƙurbi mar'ahu tare da aladin na ma'anar ma'agare ta kamar da imuna da ama ala hubbihi aladin na ma'anar ma tare da kusancin ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma wal khafa'u ta tabbata ne shiddatin zuhuri saboda tsananin taimakon da Allah ya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam az nan ba na bayyana bane saboda tsananin taimako da kariya da Allah wa alaihi wasallam don shi ne ya boyu gare su kamar salli zuhirahu ala din kulli anan an sa abinda ake ce tauriya kaga an ce al-khafa'u sai an ce az-zuhuri sai az-zuhuru na bayyana tunda al-khafa'u boyuwa wannan gashi nan da yawa a cikin alkur'ani irin wasama a bane na hau ma'ana wasama a sama bane na ha mun gina ta kaga gina sai aka ce bi a yaidin to sai ka aza da hannuwa saboda da su a gina to ana nufin dai da ikon Allah kama ar-rahmanu ala al-arshi istawa Kaza an bace al-arshi an bace istawa wannan duk dai wannan tauriya masu balaga ke ce ma wannan matsala ne to kaga nan kurciya din nan ko a ce tantabara wasu na fassara shi kurciya amma hakika ne dai hamama tantabara ya mamatan shi ko halbiya to anan yau ga tantabara ga gizo-gizo tantabarar da baka wuce ka buge ta ba haka ko kai kusa gare ta ta tsere kuma gizo-gizo wanda bai wuce ka sa hannunka gaba ɗaya ka ɗebe yanarsa ba amma ga shi ikon Allah sun zan kariyar da sun yi kariya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wannan ya nuna da tsarin Allah ne cewa Allah ya tsare abinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi anan suna cikin kogo tare da Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kusan kwana uku suka yi a cikin kogo tun juma'a juma'a asibi sai lahadi suka hito a cikin kogo ne Karshen ta da Abubakar ya ce ai da gudansu ya diba a ƙasa ƙafafunsa wallahi da ya gane mu to ne sai abubakar annabi sallallahu alaihi ya ce la ma zannuka bisnaini allahu kuma. ni kake tsammani ga mutum biyu allah an na uku ɗinsu hadde a can allah su wa ta'ala yi magana cewa illa tansuruhu faqad nasarahu na إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله ma'ana. nan an ce la ta hazan kakka da inna Allah hakika Allah ma'ana yana tare da mu ana amma annabi Musa alaihi salam lokacin da aka biyo shi kahirai suka bi su fir'aunu qala ashabu Musa inna lamudrakun sai ce kalla inna ma'i rabbi sayhadi ku mun bambanci can ma'aiki sallah sai ce Abubakar inna Allah ma'ana hakika Allah na tare da mu Abubakar da ni da kai nan kuma annabi Musa gashi tare da mutanensa amma ce inna ma'i rabbi yana tare da ni bai ce ma'ana ba don ne a nuna sahabban alaihi sallah sun fi sahabbai na kowane ba annabi domin shi alaihi musa alaihi salamu sai maganar ma'iya ta shi kawai da shi yan Allah na tare da shi a nan saboda al'ummarsa bayan an ƙetare din nan sai da ma suka yi shakku cewa wai kofar auna ya mutu sai aka hidda gawarsa falin wani na jika bai bada nufi ta kunan liman halfaka aya da na firimin nasa an aya tana lagafilu haka kuma da suka ga suna bauta suka ce ya musa ji allah na ilahan kama lahum aliha ka gani ko bayan fa an shi su kes fir'aun amma a nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah haqiqa allah ma'ana yana tare da mu domin ya amince ma tarayyar su da sahabbansa particularly abubakar siddiq allah ke tirishi ana abubakar ya fara shiga cikin kogon ko da akwai wani abu ya fara da shi san ta ma'aiki kwanta ga jikinsa mucije ci da abubakar abubakar ya fi son da ma'aiki ya tashi da kwana ya fi son ya mutu ƙarshen ta sai da zuhon abubakar ya tadda ma'aiki ma'aiki na tashi abubakar ko magana da ya nuna mai macijin da ya sace shi ƙarshen ta ma'aiki addu'a macijin ya kware ma'aiki ya ce ya Allah yadda ka sanya abubakar rafiki fil gari faj'alhu rafiki filjanna ya Allah yadda ka sanya abubakar aboki na cikin kogo ya Allah ko cikin aljanna ka haɗe mu tare da abubakar sai ga jibril alayhi salam ya sauko ce an yi ma har dai ma'aike ce da na shiga aljanna abubakar kai za ka fara shiga ko takardar hisabi ba za a baka ba ba azaba kuma ga za ka shiga aljanna ka kwankwasa ta bayan na shiga kenan da ma'aiki ya kaɗa kafa ta sai abubakar siddiq Allah ka yarda da abubakar siddiq dukkanin sahabbai da ahlul baiti baki dai to wannan kenan Daga su sahabbai haɗari ne su kasu ko zaginsu ko kahir tauɗai daga cikinsu don duk wanda ya musu wani abu shi kansa ya san makomarsa don baiwa Allah ya ce wa kullum adala suna duk aljanna sun kai amma kai ka soki ko ka zagi ko ka kahir ta dan aljanna ka ko san ka san makomarka to shine da yake nuna game da wannan hijirar da suka yi to shine ce wani hal to a nan bayan sun yi kogo sannan aka ci gaba da tafiya to dama abokar ya ba wani na nan abdullahi ibn urai kidin kahiri na fa urai ibn urai kidin amma walla abokar ya ba shi dukiya mai yawa ya ba shi abin hawa biyu ya ce idan bayan kwana biyu ini uku kenan ka cin muna wurin kogo ne a nan fa amma ga shi tare da kahiri ne amma ya cika wannan alkawali saboda ya ji dukiya mai yawa abokar ya ba shi sai ku kai musu abin hawa sai suka hau abin hawa suka ce warja farko amma ƙasa suka tafi to sai ya ce wani hal Mustapha al-Madina ga Mustapha nan zababbe ya nufi Madina sallallahu alaihi wasallam al anha'u sasanni min makkata na makka washtaka sun yi bege ilaihi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ba ma sasanni ba aljinnu aljannuma wata gannat sun rera waƙa bi madahihi da yabon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatta har ya kai zakal gina'u waccan waka a ɗarabal insa ya horan cikantar da mutane ya sa mutane warin ciki min minhu daga waka ma'ana sai da mutane suka ji daɗin wannan waka da aljannu suka kamaye da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da kuma babban abokinsa abubakar siddiq radiyallahu anhu ardahu a nan ma'aiki har ya zo madina har suka biya wurin ummu ma'abanin din nan har ya tace akuya din nan suka sha nono din nan suka ci gaba tafiya har zuwa madina ta suna ganin abubakar su mutanen madina sai suka zaci anin sallah sallama ne saboda gaba ɗaya hurhura ta gami abubakar siddiq tare da ma'aiki ya girma shekarar shekara biyu da wata biyu ƙarshen ta alamun suka gane annabi sallallahu alaihi wasallama to ganin ganin da suka yi yadda abubakar ke girmama shi sannan bayan haka sai kuma suka ga gaba ɗaya rana tana wa ma'aiki innuwa to tana son ka gane eh, ma'ana girgije na wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama innuwa daga rana to nan an yi bayani akan aljannu sun yi ma'anar sallasan waka za mu kawo ko da baiti guda uku ne na wannan waka amma dai kamin haka a lokacin a garin makka gaba ɗai a gida wurin kwana uku gaba ɗaya ba a san ina abubakar ya yi ba tare da annabi an dai san ya hita su asma'u ya aisha radiyallahu ma duk sun san ya hita amma ba a san ina na suka yi ba duk da gida ba a sani ba to ƙarshen ta har ya kasance ya ba sai dina Ali radiyallahu anhu ardahu a bisa gashin gidarsa sai na Ali ya da ya kwanta in ma za a kashe a kashe shi makin Annabi sallallahu alaihi wasallam addai ma aiki ya fito to anan ne ya tafi gidan Abubakar Siddiq radiyallahu anhu to da suka tambayi sayyidina Ali ina yake la ilma li ban da masaniya da shi haka da ya ce musu dole suka kyale sai dina ali radiyallahu to sai rai ba su ta san kowa ba sai gidan abubakar su abu abu sun san in bai gida ne na gidan wa abubakar radiyallahu to shine suna tafiya suka ga asma'u ta ce ko da nigga sun zaburo haka cikinsu akwai abu jahali tana faɗi abinda abu jahali ce mata aina abunki ina babanki abubakar ke ta ce wallahi la adari wallahi ban san inda yi ba to nan ne sai Abu Jahal ya mare ta wani irin mari ta ce sai da ɗan kunnen ta yake ta sannan kunnen ta yake ce da jini kuma lokacin tana da cikin Ibn Zubair Dan ƙarshen ta ma da shi ta yi hijira yana cikin ciki shi Ibn Zubair Abdullahi Ibn Zubair Allah ka da su baki to shine Asma'u tana bar labari ta ce lokacin da ba mu san inda ya fuskanta ba sai ga aljannu dai mun ji suna rera waka amma ba mu ganin mai waka ɗin daga cikin abin da aljanna ke cewa jazallahu rabbun nasi khaira jazaihi rafiqai ne halla haimatai ummi ma abadi kuma na zala bil birri kuma tarhala fa aflaha man ansara fi ka muhammadi li yahani aba bakrin sa'adatu jandihi bi suhbatihi man yusidullahu suka ce Allah shi sakamako Allah matalicin mutane shi sakamako hiyan sakamako ne ga abokai guda biyu da suka sauka kai mata ummu ma'abadi atika kina radiyalan wanda me akuya din nan sun sauka ga aiki na da'a sannan sun bar wurin kuma wanda ya zaina tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kan yi riba shine abubakar sannan jin daɗi na arziki ya faranta ran abubakar da Abu a sallallahu alaihi wasallam ai da ma wanda Allah ya hada arziki iya arziki zai same shi to a lokacin nan ƙarshenta yanzu dai suna bayan sun hito cikin kogon suka ci gaba da tafiya sai ga saurakatun malikin Allah ke yadda da shi wanda da shi za mu rufe wannan baiti guda biyu na sauraka sai sauraka ɗaya su da baya saurakatun malikin wanda ya musulunta a ranar fatu makka saurakatun malikin da ji a sha'il mudulaji to shi wannan sauraka to a lokacin suka hare sai suka sa da suka yi bida ba su gani ba sai suka sa jinga suka ce ko kawo annabi sallallahu alaihi da abubakar Allah ka yadda da shi su biyu sun kashe zama musu matsala ko kawo su hayya ne au manyita ne rayu ko mace za su ba su raƙumi ɗari biyu ma'aiki ɗari biyu abubakar ɗari sai na abubakar ɗari ka ji wannan to sai sauraka sai ya bi domin ya samu wannan jingaɗin a lokacin kamin ya musulunci yana zuwa sai da ya kai gadda gadda anan sallasun da abubakar abubakar yana yawan waiwayawa sai da sauraka a yi ji karatunsu karatun annabi sallallahu alaihi sai abubakar ya ce gashi nan fa za a cin muna sai annabi sallallahu alaihi ya nuna ai kai ya damu ma'ana abin da suka san maɗin ba za su samu nasara ba bayan abubakar ya rigi ya damu sai ma'aiki addu'o'i to shi ne yake bayani akan sun sannan sauraƙatun nu wakata fayar da israhu bayan annabi sallallahu sallama to lokacin swafinun doki mai ɗage kafa guda shi a swafinu can isurul alaihi bin ashi swafinatul jiyad cikin suratu sad shi a swafinun iya kan ruwan gudu kenan doki shi a swafinun doki mai ruwan gudu wanda ya ɗage kafa guda uku na ƙasa amma ya ɗage guda jiran ɗaya kai aiket ya sheka gudu gare Jarda jarda'u askakken doki wanda bai da yawan gashi kuma daraja ce ga doki ya zan bai da yawan gashi don buji haka har ƙasa bai ruwa fuska ce ba to fasta hawatu sai ta nutsar da shi sauraka fil ardi a cikin ƙasa ma'ana dokin gaba ɗaya ƙasa ta kama wannan doki da sauraka aiki sama Allah ka yadda da sauraka to yana ganin haka sun dahu sannan ya kire a nan sallar. sallar. ba da masifatil haspa, bayan shi dokin nashi ya yi alama ga shahiwa cikin ƙasa sai kire a nan sallar ya ce ma ya ce musu ku roƙan min Allah don na san abin da same ni addu'ar ku ce ya ce al'amana ya Muhammad amana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace na san abin da ya same ku abin da ya same ni addu'a ku ce don haka ku roƙan min Allah mana na alƙawalin ba zan gaya mutane ga inda kuke ba ƙarshen ta annabi sallallahu alaihi wasallama sai mai addu'a to da ya mai addu'a sai dokin gaba ɗaya sai ya jayi daga ƙasa ƙarshen ta da aka Abubakar ya rubuta takarda da umarni na annabi sallallahu alaihi wasallama ga wata fata haka wanda Litat yana nan tare ta sai da fatu makka sai zo da wannan leta din yan musulunta to ko da suraka sai ya zo wurin su kahiran sai ce kun ga dannan zuwa can gaba ɗaya ba su can amma ku yi can kamar gabas sai ce a yi yamma kaga farko yana da su amma yanzu yana kariya gare su Allah ta yarda da shi aka yi gaya mu can kahare karshen ta dai ma'aiki suka ci gaba da nisa to nan kaga ya kiri annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ana kiran annabi sallallahu alaihi wasallam Me ce da kire shi yi shirka ba ko sun nadahu ba'da ma sifatul khas ma simatul khas wa qad da yawa ay annida'u kira yunjidu yake taimakon algari ka wanda ya nuce cikin matsala kama annabi Yunus alaihi salam ma annabi Yunus alaihi salam wa dhannuna idh zahaba mughadiba fa dhanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumat Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin to anan zai faɗi bayani ya faɗi bayani akan hijira Nabi sallallahu alaihi wasallama a lura da kyau wannan ba amma kuma sai yanzu zai faɗin isra'i da mi'raji wani an ka fara yi shin hijira ya fara yi ko isra'i da mi'raji ni fara yi isra'i da mi'raji ko sannan hijira ta biyo baya ko to ana a lura menene hikima saboda ai can ya sha wahalhalu maka da yawa a garin makka don haka wahalar duk da ma'aike sha tare da sahabbansa irin kashin su da aka yi da wahalshe su da aka yi to yanzu ta ya ƙare ta hanyar hijira jannan magana ta ƙare bayan an yi mitin za a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to yanzu wahalar gaba ɗaya ta yanke lokacin me hijira to dan ɗaya sai ya haɗe magana gaba ɗaya yanke wahalar da aka yi wa alaihi sallallahu a garin makka to sannan ya yi welcome back sai ya dawo ga batun Isra'il. wannan shi a hikimar da yasa bai yi batun isra'il da mai raji ba sai da ya fara batun hijira domin ita hijira ita a ƙarshen duk wahalsuwar da aka wasa habban alaihi sallallahu alaihi a cikin garin makka ne to shi a hikimar da yasa ya fara da hijira bayan ya ƙare da matsalar hijira sannan zai dawo baya a garin makka yanzu sai batun isra'i da mi'raji to shine za mu tashi nan fadawal arda was samawati ula sa'iran was samawa til ula fawqaha lahu isra lahu isra'u sallallahu alaihi wasallam wannan shine a takaice yau da mu bayani akan auren Khadija radiyallahu anha wa da yayi da kuma bayani akan kiran mutane da yayi bayan Jibril alaihi ya sabkan masa sannan kuma da irin yadda Abraha ya taho rushe ɗakin Ka'aba da kuma sauran dai abubuwan da suka bi na hijirarsa har da sauraka radiyallahu anhu ko ardahu ya yi musu karshen ta aka rubuta masa takarda in Allah ya samu wani sati za mu tashi batun isra'i da mi'raji na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam